This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a ma saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawan ka sake shigowa a wannan karan da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ke tsonewa malaman makaranta ido a jihar Kaduna, sai kuma fashin baki kan batun rage darajar Naira a Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu aure Assalamu alaikum. shugaban ƙasar amurka barack obama ya umarci mai ba shawara akan harkokin tsaro da ya ƙara azama ganin an samar da yadda za a murkushe ƙungiyar isis a kasar libya da ma duk wata ƙasa da ƙungiyar take shugaba obama dai ya da cewa amurka za ta ci gaba da yin duk abin da ya dace domin ganin ta murkushe ƙungiyar ta isis sai dai wannan halin da ƙasar ta libya ta shiga game da yadda ƙungiyar ke kara tasiri a ƙasar ta libya wanda shugaba obama ya lashe takobin ganin bayansa ya zo daidai da na sakataren tsaron amurka ash carter salin da yake jawabi jiya alhamis shi dai kata yana magana ne salin da yake wa taron manema labarai jawabi a ma'aikatar tsaron amurka yana cewa kungiyar ta isis tana iya bakin kokarinta domin ganin ta karfafa ikonta a kasar libya domin ko har ta samar da sansanin horaswa kana ta samu mutane daga sassan duniya daban-daban domin shiga cikin kungiyar kana tana tara kuɗi ta hanyar haraji kada ce ba za a bari kungiyar ta abin da ta yi har ta samu tasiri a kasar iraki da siriya ba wanda kan ya bata damar mallakan sassan kasan mai tarin yawa akan wannan ne shugaba obama ya ce ba za a bar kungiyar ta ci gaba ba dole a taka mata burki musamman a kasashen da gwamnatocin su suke tangal-tangal irin su libya a jiya alhamis ne babban bankin amurka ya zargi wasu mutane biyu da kokarin halarta kudin haram domin taimaka taimakawa kungiyar hezbollah bankin ya ce muhammad nuruddin shi da hamdi zahir eldine sun yi amfani da kamfanin nuruddin mai suna trade point international domin taimakawa kungiyar hezbollah ta hanyar halatta kudin haram banki ya ce har ma da wasu kungiyoyi da amurka take gani na 'yan ta'adda ne har ila yau bankin ya ce dama shi nuruddin ya yi kaurin suna wajen aikata wannan mummunar aiki ga nahiyar asiya turai da ma gabas ta tsakiya duka waɗannan bayanan dai suna kunshe ne cikin wata sanarwar da bankin ya fitar inda ya ce nuruddin ya jima yana daukan kuɗi wuri na gugan wuri ga taɓarauniyar hanya zuwa ga abokan kasuwancinsa waɗanda yawancinsu 'yan ta'adda ne ciki ko har da hezbollah yanzu haka mutane da kamfanoni da yawan su kai ɗari ne cikin jerin sunayen da babban bankin na amurka ya haramta kasuwanci da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa wato amnesty international ta ce na'urar hangen nesa ya nuna irin tarin mutanen da aka binne a burundi wanda mutuwarsu ya biyo bayan matakin da jami'an tsaro suka ɗauka ne akan 'yan tawaye shugaban ƙungiyar na ƙasashen afirka tabbas tony wanyeki ya faɗa jiya alhamis cewa hotuna da aka gano yana nuna irin kokarin da gwamnati ke yi na ganin cewa ba a gano irin adadin mutanen da ta kashe ba domin ka gaskiya ta yi halinta ƙungiyar ta amnesty ta ce 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun kashe mutane da yawan gaske musamman a ranar 11 ga watan jiya bayan da 'yan tawaye suka kai wa barkoki uku hari ƙungiyar ta ce 'yan sanda sun rika shiga gidajen mutane suna jawo su kuma suna kashe wasu su nan take ƙungiyar ta ce yayin da wasu suna da hannu wajen bin 'yan tawaye wurin kai wannan hari wasu kuma ba su hawa balle sauka ƙungiyar nan mai kare 'yancin kafofin yan labarai da martaban 'yan jarida da ke nan amurka ta buƙaci gwamnatin ƙasar uganda da ta bar gidan rediyon nan mai zaman kansa ya ci gaba da aikinsa ƙungiyar ta ce a cikin satin ta shige mahukuntan ƙasar ta uganda suka kwace lasisin gidan rediyon indigeto fm tare da kayan aikin gidan rediyon wani ma'aikacin gidan rediyon ya ce dalilin da ya sa mahukuntan kasar ɗaukan wannan matakin shine gidan rediyon ya yi hira ne da wani ɗan takarar shugaban ƙasa mai adawa da gwamnati a ranar 18 ga watan gobe ne dai kasar uganda za ta gudanar da zaɓe kungiyar ta ce ya dace a ce 'yan kasar suna samun labarai da rahotanni daga sassa daban-daban musamman ma da yake yanzu kasar tana kan hanyar gudanar da zaɓe. 'yan takarar shugaban ƙasa a amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican suna tafka muhawararsu na ƙarshe kafin a kai ga zaben fidda gwani wanda za a yi a jihar iowa ranar litinin idan rabbana ya kai mu sautari kuma da wannan ne amurkawa suke jefa kuri'a suke masu jefa kuri'a suke yanke hukunci ga ɗan takarar da za su zaɓa. yawancin 'yan takarar sun karɓa kiran da alkalin muhawarar mcginn kelly ya yi na cewa su bugi jaki maimakon su koma bugun taiki don kawai wanda ke kan gaba a muhawarar donald trump ya ki shiga cikin muhawarar sai dai sanatan da ya fito daga jihar texas wato ted cruz ya ce ya fi kowa zafi kana ya yi allah wadare da sauran 'yan takarar yana kiran dr ben carson tsohon likitan kwakwalwa da ke cikin takarar a matsayin likitan da bai san abin da yake yi ba ya ce ben ya ɗauki matsayin trump a cikin wannan muhawaran shi ko sanatan florida marco rubio ya ce yayin da trump ya zama tamkar ɗan kama wannan muhawaran ba domin shi kawai aka samar da shi ba sanata daga jihar texas ted cruz da, sauran 'yan takarar sun yi wa juna habaici ne amma shi ko gwamnan jihar florida jeb bush wanda sautari yake shan suka daga trump ya ce kash bai ji daɗin rashin trump ba a cikin wannan muhawarar sai dai sauran 'yan takarar ba ɗaya daga cikinsu da ya ambaci trump maimako su mayar da hankali ne na akan bayanin abin da ya sa suke jin ya dace a ce su ne aka zaɓa. labaran duniya kenan kuka saurara. da labar mu bude taskar rahotannin namu da batun tattalin arziki a najeriya inda shugaba muhammadu buhari ya ce babu dalilin rage darajar naira wakilinmu umar faruk musa na da ci gaban rahoton shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce gwamnatinsa ba za ta karya darajar naira ba saboda yin hakan zai ƙara tsumbula talakan najeriya a cikin mawuyacin hali fiye da bakar wahalar da yake fuskanta a halin yanzu a sanadiyar irin matakan tattalin arzikin da aka ɗauka a baya ba su dace da ci gaban al'umma ba shugaba muhammadu buhari da yana wannan bayanin ne a lokacin da yake ganawa da 'yan ƙasar najeriya mazauna ƙasar kenya inda yake ziyarar aiki ta kwanaki uku inda ya ce babu shakka karya darajar naira kwatankwaci ne da kashe najeriya don haka ya ce akwai bukatar masu sha'awar a karya darajar naira sai sun yi aiki kwarai da gaske kafin su gamsar da shi ya yarda da kudurinsu cewar zai taimaka wa talakan najeriya idan aka karya daraja ta naira akan haka ne na tuntubi wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato malam sani aminu dutsen ma domin in ji ko yana ganin cewa wannan matsayi na shugaba muhammadu buhari zai dace kuma zai inganta sha'ani na tattalin arziki na najeriya dabara ce mai inganci kam saboda bai kamata ba a ce kasa da kanta ta zo tana karya darajar kuɗinta domin komi da ka sani na kasar nan yawanci ya danganta ne ga abubuwan da ake sowa daga waje a lokacin ko da kasa ta zo ita da kanta ta ce ta karya a darajar kudin nata ba wai talaka a ƙasan gaba kawai har ta kare kitan da za a shigo da su kasar nan har riga an kara lalata eh, darajar kasa komi zai tashi bai kamata ba to shi muhammadu buhari yana cewar abun da kadai za a yi shine gwamnati za ta ci gaba da sayarwa masu bukatar kudaden kasar waje kamar dola masu shigowa da na'urori ko kayayyakin da zai inganta ayyuka domin samar da aiki a cikin kasa to amma ya za a yi da waɗanda ba su da lafiya da masu biyan kudaden makaranta da waɗanda ke da wata sana'a haka wanda ba lalle ne gwamnati ta san da su ba amma kuma suna bukatar waɗannan kudade na kasar waje gwamnati ta saida musu domin su biya bukatunsu wato abin da ke faruwa ko kuma abin da zai sami ne cewar dole babu yadda za a ce kowane jinsi na tattalin arziki ko na mabukacin kuɗi a Najeriya dole a ce an bashi tallafi. Ko wannan magana da yake tallafi ne za a ba waɗanda ke so su shigo da kaya waɗanda su kuma kayan da za a shigo da su kaya ne wanda ya kamata cewa za su ƙara gina ginshikin tattalin arzikin ƙasa. Amma kamar waɗannan magana wanda duk duke so ya tafi Beru da can. Kuma na goyi bayan abin da gwamnati ta yi na cewar ba za ta ƙara ba Beru da can kuɗi ba daga Central Bank. Don ba dalilin da za a ce ana subsidizing ɗin kuɗin dan kasuwa ya da mai kuɗi ya sai da riba. Malam Sani Aminu Dutse Maken wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki yana tsokaci akan bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi cewa ba zai karya darajar naira ba. A halin da ake ciki dai shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin za ta fito da wani tsari wanda zai tallafawa masu karatu kasashen waje da masu kiwon lafiya kasashen waje ta yadda wannan matsayin ba zai tsumbula su a cikin ƙarin wahala ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. tone-tone ya tono wuƙa ya tsoro ya ce ta to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. kuma harkokin ilimi a jihar Kaduna, Najeriya inda hukumomi ke bayyana cewa za a ɗauki dukkan matakan da suka wajaba wajen kare hakkin malamai a jihar bayan da aka samu bayanai da ke nuni da cewa ana ƙoƙarin damfara su. Kwamishinan cibiyar sauraron koke-koken jama'a ta ƙasa reshen jihar Kaduna, Alhaji Muhammad Maude ya yi wa wakilin Iliya Kure ƙarin haske dangane da lamarin. Mun samu daga mutane yawancinsu malamai ne daga zaria akan wani banki da ba sai na faɗi sunan shi ba to abin da ya dame mu nan shi ne sai a baka bashi da kuma ka sa hannu ga abin da za a cire ga ruwan da za a cire kuma ga ƙa'idar yadda za a cire cikin wata kaza kana zuwa wata takwas idan wata goma ne za ka biya wannan bashi da ka kai wata takwas banki nan za ta rubuta ma ta ce ta ƙara adadin biyan ka sun ƙara wata shida ko wata bakwai ko wata wani abu kuma tun daga farko har ƙarshe abin da suke cewa shi za su rika cirewa daga karshe shi wannan wanda ya shi wannan bashi zai biya fiye da abin da ya ansa a kan ruwa mu muna ganin wannan cuta ne zalunci ne muna gaya ma kontrola din bankin najeriya da ke kaduna da ma'aikatan shi da management din shi cewa wannan zalunci ne kuma ita na gaya mushi cewa bankin najeriya ba ta kare haƙƙin talakawan ƙasar nan saboda irin wannan bashi ai ba zai azurta ka ba sai dai ya ƙara talautar da kai kuma abin da ya ƙara damu shine kamar suna targetin ɗin makarantu ne da malamai suna ƙara durmaya su cikin wahala da talauci in suka shafa musu manja na mai na kwaɗayin wannan bashi da ba zai musu ma wani amfani ba so yanzu dai muna jiran bayani daga bankin najeriya daga abuja ta hannun shi controller na kaduna a akan menene ya kamata su yi a hana wannan abun idan ka an shi bashi aka ce za ka biya wata goma tunaninmu shine a gama shi cikin wata goma nan kuma kudin ruwan da ka sa hannu shi za ka biya ba wai su zo su canza maka ba kuma su cuce ka ka biya ka an shi dubu ɗari biyar ka biya miliyan ɗaya at the end of the day so sune su ne wayansu matsaloli da suka dan daddame mu da muke sauraron muke kokarin mu ga yadda za mu gyara su ko kuma mu kawo ƙarshe da irin wayan abubuwa da suke faruwa. Ina shi ni ya mushe lakwala, waka ta mushe lakwala. Haka yake to bari mu karkare a kasar Ghana inda masu noman koko suke fuskantar barazanar koma bayan sana'a sabili da waɗansu kwari da suke addabar su. Wakilinmu Baba Yakubu Makeri ya yi nazarin wannan matsala ga kuma rahoto da ya haɗa mana. a kwana a tashi noman koko ya mamaye kasar ya kai ghana a matsayi na biyu wurin samar da koko da kuma cakulati a duniya bayan kasar cote d'ivoire shekaru aro aro koko shine kirke da tattalin arzikin kasar gwamnatoci sun yi sauye-sauye da dama wanda ya dalilin kafa hukumar samarwa da kuma kasuwancin koko a cikin gida da ma kasar waje gwamnatocin kasar da sun taimaka wa manoman koko don ba su kwarin gwiwa su samar da isasshen koko don biyan bukatun koko a kasuwar duniya da kuma haɓaka tattalin arzikin kasar sai dai duk da hakan da akwai matsaloli da manoman sashen suke huskanta duk da irin tallafi da gwamnati ke yi wa manoman sashen kamar yadda Eric Obin Ababiyo malamin gona ya bayyana. Some of the major problems were access to information and then access to improve techniques for farming. But since we came in, we also assist them to get new improved varieties like the ya ce manyan matsaloli da manoman koko ke fuskanta shine samar da bayanai da kuma ƙara sanin fasahohi na noman koko kuma muna taimaka musu suna samun nau'in koko mai amfani wani nazari da aka yi ya bayyana cewa sashin noman koko a ghana ya shiga wani hali na kakane kayi sakamakon wata iska da kuma ƙwarin cuta masu lalata tsiro wanda hakan da ya sa ghana ta gaza samar da koko a kasuwar duniya kamar yadda ta saba karamin ministan kuɗi a fosin ya bayyana mataki da gwamnati take ɗauka don ceto wannan sashi Kokoko Board is committed with the rehabilitation and replanting of over eight cocoa farms and farms that have been affected by the swollen shot virus. Ya ce gwamnati da hukumar kasuwancin koko ta Ghana sun himmantu wurin sake kafa gonakin koko da suka dade da kuma waɗanda kwarin cuta suka lalata. Shugaban ƙasa John Ramani Muhammad ya kira ga masu ruwa da tsaki a sashen da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya don ceto sashen. We're expected to take the necessary remedial measures to ensure that our farmers remain in business. and therefore challenge Ghana Cocoa Board and other stakeholders to tackle ya ce muna zaton ɗaukar mataki na ganin manoman mu na yin aikin siyan da ya kamata don haka ina kira ga hukumar koko da masu ruwa da tsaki su haɗa kai wuri ɗaya don magance matsalolin manoman duk da cewar ghana ke samar da koko mai kyau da ake cakulet da shi yan ghana ba su cin cakulati sosai shi yasa aka keɓe ranar goma sha hudu ga kowace watan fabrairu ran da wasu ƙasashen duniya suke bikin valentine ta zama ranar cin cakulati a ghana mr ekoru shine kakakin ma'aikatar yin chocolate ta ghana cocoa processing company 0.5%. So there was the need for us to adopt a deliberate strategy to increase consumption. Ya ce Ghana ita ce ta biyu a duniya wurin samar da cakulati amma wurin amfani da shi a cikin kasar ba yawa. Shi ya sa muka tabbatar da mataki da zai kara yawan yin amfani da cakulati a cikin kasar. Ganin muhimmancin tsirin koko ga tattalin arzikin kasar Ghana da kuma rawa da Ghana ke takawa wurin samar da koko da kuma shakulati a kasuwar duniya. Shi ya sa masu sharhi akan harkokin tattalin arziki suke ganin idan wayannan kalubaloli da ke addaban manoman kokon ya ci gaba zai zama babban damuwa ga Ghana da ma sauran kasashen duniya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha takwas na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da Dr. Rukayya Nasir Sani, inda ta yi bayani akan irin matsalolin da suka shafa mata, ciki har da mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta ina ne take gani aka yi sakaci tunda dai daidai gwalgwado akwai cibiyoyin kiwon lafiya shin rashin ilimi ne ko ko talauci ne ko ko wani abun ne daban. Abubuwan suna da yawa yadda kika faɗa daga shi al'umma akwai matsaloli daga ma'aikatan lafiya ba da asibitoci akwai nasu matsalolin a tsakankani ma akwai matsaloli kamar a gida din yadda kika faɗa akwai rashin ilimi din da rashin fahimta da yawa da ki ga suna zuwa awo din amma kuma in aka tashi haihuwa sai a ce sai dai a haihuwa a gida a kira ungozoma to wasu kuma um, ba ma su san uh, misali a ce alamomin da ke nuna cewa akwai matsala in ana da juna biyu din ba hmm. misali ko yawan zubda jini lokacin haihuwa bai yi ba ko kuma ki ga mace kamar abin da ake cewa ya jini bai yawaita a jikinta ba tana haki tana kumburi haka ko su wannan jijjiga da ake samu wannan free eclampsia din nan eh. tana jijjiga um, ko kuma tana kumburi jininta ya hauto ba ma ta je asibitin ba bare a auna eh, hawan jinin nata a gani ko da kai ko babu sannan kuma wani lokacin ko an ga matsala sai a ce um, sai an jira ko mai gida zai zo tukunna za a iya zuwa asibiti ko dai makamancin haka ma ko ba ma wanda zai ɗauke ta ya kai ta asibitin misali to kin ga akwai wannan akwai gile kuma da akan samu daga in an um, yadda daga gida din ma a tafi asibiti wani lokacin babu abin hannu ba hmm. yadda za a yi ma a ɗauke ta ko a biya kuɗin mota ne ko menene ma da za a bar gida a tafi din sannan akan hanya wani kin ga musamman kin ga kamar da damuna wasu titunan ba ma biyuwa suke ba wasu hmm. ƙauyukan kafin ka fito ma ka samu ka je inda akwai babban asibiti sai ki ga sai an sha wahala so akwai wannan dile da ake samu akan hanya an zo asibitin ma dai to kin ga wasu suna da ko musamman da asibitocinmu suke suna da jin nauyi in sun zo asibiti a'a wa zai taimake su wa za su yi wa magana wato in ba su san wannan ba sai ki ga ai ta ɓata lokaci wani lokacin kuma ba a dai dan rasa wani lokacin laifin ma ma'aikatan lafiya idan misali kamar ba su karbi mara lafiya cikin haba-haba da wannan sauransu ba sai ki wasu suna kin zuwa asibitin don wannan sai a ce ayi in ka je asibiti ba mai lallaba ka na ji kin ambaci cibiyoyin kiwon lafiya kamar waɗanne irin matsaloli ne kike gani ake fuskanta a cibiyoyin na kiwon lafiya to su ma kin ga ya danganta kin ga um, ma cibiyoyin kiwon lafiya akwai kamar na primary healthcare na kananan asibitoci haka eh. kafin a zo kamar general hospital kafin har a zo su um, manyan asibiti na gwamnati to wani lokacin za ki ga daga kananan asibitin har zuwa manyan ma akwai karancin ma'aikatan lafiya wani lokacin akwai karancin kayan aiki din wani lokacin wuta ne ma babu fa sai ki an zo ana kokarin karbuwar haihuwa ba wuta nepa ba wuta ba inji janareta da za a kunna wuta haka da su dai to dakta me zaki ce ga mata ko kuma in ce 'yan matan da suke sha'awar zama likitoci amma ba su samun kwarin gwiwa gaskiya dai karatun aikin likita ba ga mace ba ga kowa yana buƙatar dagiya hmm. dagiya sosai kuwa na musamman saboda ba wai a ce iya ƙoƙari ba ne da mm, ƙwaƙwalwa akwai ma dauriya da dagiya a ciki da kuma addu'a kuma eh, mutum kamar in yana neman zai yi abu to zai iya neman shawarar wanda suka yi koya suka yi suka samu su eh, kamar tun da mu eh, jami'o'inmu ana amfani da jam din nan ko mm. sai ka yi jarrabawa ka ci ita ta gama makaranta ta waye din ko na ko ka ci duk ka ci course ɗinka subject ɗinka ka ci da kyau sannan shi ma jam ɗin sai ka samu wani um, mataki mai ɗan yawa kafin a ce za ka iya baka uh, karatun likita ɗin don da yawa za ka ga suna nema suna so su karatun likita amma ba su ci matakin da za a iya ba su ba to kin ga wannan tun daga farko ma kenan ba ma ka samu shiga ba bare a ce to kuma aka samu shigan fa to sai an mai um, yana buƙatar mai da hankali gaskiya da dagiya din yadda na faɗa da kuma dai yin abin da ya kamata abin da ya kawo mutum makaranta hmm. karatun to shi ne haka da kuma bin gaskiya mm, bin umarnin malamai haka dai da sauransu masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah kai mu za ku je mu da karashin wannan hirar a madadin bakuwar tamu dr rukayya nasir sani da ms julie gresham da ta taimaka wajen hada shirin maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. To madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa sakkwato ga dalokar Bello. Mai ku sakon zama kuɗi sanyi da mai janar Muhammadu Buhari talakawa da musulmi da Kirista wallahi mu mutum mu biya jinnan Muhammadu Buhari baya wanda kwana da aka yi ƙasa ga kashi ta haka nan kuma mun gode mu Allah da Allah kan jinnan Muhammadu Buhari har an ka bayyana ƙarayun ƙasar ga su su su durƙushe ƙasar da inda ga gwamnati mai ta wuce to wallahi ƙasar da sai ta sai ta amma da Allah ya ci so ya cuce mu Allah ya adabe mu gode ma Allah Assalamu alaikum sashin Hausa na rediyon Amerika. mai magana yusuf baban gaje mai da ringin daga jihar jigawan najeriya to yau zan yi magana game da taron da shugabannin kasashen afirka za su gabatar ranar asabar a kasar ethiopia domin su zaɓi sabon shugaban da zai zagoranci wannan kungiya ta tarayyar afirka to ina roƙon da Allah dan annabi a zaɓi shugaban da zai kawo mana ƙarshen yaƙe-yaƙen ƙabilanci a ainihin ƙasashenmu na Afirka da wanda zai kuma kawo mana ƙarshen yaƙe-yaƙe da ake fama da su a ƙasashenmu na Afirka domin in muka duba yanzu Latin Amurka ba a yaƙi ƙasashen Turai ba a yaƙi don haka ina kira ga gabaninmu na Afirka da za su gabatar da wannan taro su yi wa Allah su yi wa annabi su san yadda za su kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da ake fama da shi a ƙasashenmu na afirka wannan ne abin da ya kamata su tsaya su tattauna muna fatan allah ka bamu lafiya da zama lafiya a dukkanin kasashen muna afirka assalamu alaikum sashen hausa na mai amerika ni ne sani balak da ke guru hausa a jihar yobe najeriya ina so dan allah da annabi murya amerika ku ci min yan pdp na jihar yau ba su da amfani a siyasance a ce yan pdp na jihar yau ba kwa kishin an ku shiru kamar an shuka da za a ce haka za ku yi adawa a jihar kenan ba kwa iya fitowa ku yi magana akan gwamnati kada yan pdp na jihar na yi tallahi ko dai ba ku a jishin jihar yobe a ce kun yi shiru a jihar ba za ku iya cewa komai ba shi ne siyasa ma a dawa ba za ta ba. to madalla sai kuma a takaitattun labarai. shugaban ƙasar amurka barack obama ya umarci mai ba shawara akan harkokin tsaro da ya ƙara azama wajen ganin an samar da yadda za a murkushe ƙungiyar isis a ƙasar libya da ma duk wata ƙasa da ƙungiyar take shugaba obama ya zarda cewa amurka za ta ci gaba da yin duk abin da ya dace domin ganin ta murkushe ƙungiyar ta isis sai dai wannan halin da ƙasar ta libya ta shiga game da yadda ƙungiyar ke ƙara tasiri a ƙasar ta libya wanda shugaba obama ya lashe takobin ganin bayansa ya zo daidai na sakataren tsaron amurkan wato ashkata salin da yake bayani jiya alhamis a jiya alhamis ne babban bankin amurka ya zargi wasu mutane biyu da kokarin halarta kudaden haram domin taimaka ma kungiyar hezbollah bankin ya ce muhammad nuruddin shi da hamdi zahil eldine sun yi amfani da kamfanin nan na nuruddin mai suna trade point international domin taimakawa kungiyar hezbollah ta hanyar halarta kudaden haramun bankin ya ce har ma da wasu kungiyoyi da amurka take ganin na 'yan ta'adda ne har ila yau bankin ya ce dama shi nuruddin ya yi kaurin suna wajen aikata wannan mummunan aiki ga nahiyar asiya turai da ma gabas ta tsakiya ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa wato amnesty international ta ce na'urar hangen nesa ya nuna irin tarin mutanen da aka binne a burundi waɗanda mutuwarsu ya biyo bayan matakin da jami'an tsaro suka ɗauka ne akan yan tawaye shugaban ƙungiyar na ƙasashen afirka ta gabas mautoni wanyeki ya faɗa jiya alhamis cewa hotunan da aka gano yana nuna irin kokarin da gwamnati ke yi ne na ganin cewa ba a gano inda irin adadin mutanen da ta kashe ba domin kar gaskiya ta yi halinta ƙungiyar ta amnesty ta ce 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun kashe mutane da su musamman a ranar 11 ga watan jiya bayan da 'yan tawaye suka kai wa barikoki uku hari ƙungiyar nan mai kare 'yancin kafofin yari labarai da martaban 'yan jarida ta buƙaci gwamnatin ƙasar uganda da ta bar gidan rediyon nan mai zaman kansa ya ci gaba da aikinsa to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki hada musulunci tushen rayuwa na usman kabara yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shiri da malam siri da hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.